الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد ‘yan uwa kamar yadda muka sanar a wancan satin cewa idan Allah ya kai mu yau a karatun da muke gabatarwa wanda asalinsa daga karatun ashama'il muhammadiyya ne kuma bayan iktisari sai muka janyo wasu mawdu'ai masu mahimmanci game da abin da ya shafi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu taɓa wani littafi da aka yi manzan Allah sallama wanda muka yi da'awa da ikirarin cewa akwai abubuwan da aka faɗa wanda ba su dace da shari'a ba don kada ƙaunarmu da annabi sallama ta sa idan mu ya makance kuma mu kasa ganin gaskiya wannan littafi shine littafin dala'ilul khairat wa shawarikul anwar fi zikir salati ala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallafar al'imam abu abdullahi muhammad ibn suleiman aljazuli mai rasuwa shekara ta 870 a yau ranar laraba 22 ga watan almuharram 1437 wanda kuma 4 ga watan 11 shekara ta 2015 za mu fara da sunan allah kamar yadda muka sanar littafin Dala'il khairat wanda mu muka fi sani da Dala'il yara kuma suna cewa jala'ilu ma ba su san yadda ake cewa dala'ilu ba wanda duk wanda yake garin nan ya san littafin nan wasu ma sun karanta shi sun haddace shi mawallafin littafin shine abu abdullah muhammad ibnu abdurrahman ibn Abibakar ibn sulaiman as-samlali as-susi wanda ya shahara da sayidi ibn sulaiman ana danganta shi zuwa ga kakansa kai tsaye shine sulaiman wanda ana cewa nasabarsa ta kai har zuwa kan sayidina hassan ibn ali allah ya ƙara yadda a gare shi ko da yake wasu malamai sun yi inkarin wannan nasabar amma wasu daga cikin malaman sufaye sun yi kokarin tabbatar da ita amma dai sun ce nasabarsa tana karewa zuwa ga sayyidina hassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya fi shahara da jazuli ana danganta shi da kabirar jazula wadda take zaune a garin jazula da yake sus a can cikin maghrib maroko kenan kenan mutumin ba dan najeriya ba ne dan maroko ne ba dan maka ba kuma ba dan madina ba yana cikin manya-manyan malaman sufanci a garin maghrib maroko kenan ya yi karatu har shehuntaka da walittaka ta ɗariƙar shazaliya wanda kaman wani wani reshe ne na tsarikar kajiriya ya take zuwa gare shi daga nan kuma ta ƙarƙashinsu ma aka ƙara samun wasu ɗariƙoƙin da yawa kamar misali ɗariƙar attiba'iyya da ɗariƙar alghazwaniya da ɗariƙar alfallahiyya da ɗariƙar albakariya da ɗariƙar al'isawiya da ɗariƙar asharƙawiyya da kuma ɗariƙar albu'umariya. nisba ila bu umar wannan dai duk ɗariƙu ne alhamdulillah rabbil alamin mu duk musan su idan zamu mu karanta sa yawanci malaman da suka yi sa galibi sufaye ne don haka ban samu wata tarjama muwassaka wacce take daga wani mutum muhayid ba wanda za ka iya cewa shi yana gefe ya tsaya ya kalli tarihinsa ya ba da tarjamansa amma kamar a cikin littattafai na zamani na tarjama al'imamu zirikili khairuddin zirikili ya yi tarjamarsa a cikin al'alam a mujalladi na shida sa'an nan kuma a cikin littattafan taraji kenan da na ga tarjamarsa bayan nan haji khalifa a cikin kashafin dunun an asami alfunun kashafin dunun wanda littafi ne mai sananne wanda yake tarjamar farko zai kawo ilimi ya kawo littattafan da aka wallafa akan wannan ilimin kuma sai ɗan ihala zuwa ga tarihin masu wallafa littafin a wasu lokutan to haji khalifa shi ma a cikin wannan abin nan kashfin bunun ya ishara zuwa ga littafin da la'irin khairati da kuma cewa wanda ya wallafa shi shine muhammad ibn suleiman aljazuli assamlali alhassani sannan idan ka koma yanar gizo kuma nan za ka samu tarjamarsa ba bila adadin eh, idan ka koma cikin shafin wikipedia da na turanci da na larabci da na faransanci duka za ka ga an yi tarjamasa ana danganta shi da sunna amma umuman in aka raba duniya tsakanin 'yan shi'a da ahalus sunna to zai faɗo cikin sunna amma ba sunna ta salafanci ba aƙidarsa kuma ba ash'are ne Fiƙihunsa kuma ana danganta shi zuwa ga malikiya saboda shine fiƙihun da mutanen maroko suka shagala da shi ta fuskar masharabi kuma sufi ne dariƙa kuma bashazale ne kakansu wanda ya fi shahara shine idris ibn abdullahi ibn al-hassan al-musanna ibn al-hassan as-sibt kenan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu a wasu sun yi rubutu sun soki wannan nasabar to amma na gaba abu ne da za a tsaya ta ɓata lokaci a kansa ba su masu masana waɗanda kuma suke mazauna garin magrib ɗin da kuma 'yan jazula ɗin wasu sun kawo silsila da kuma nasaba da take tabbatar da cewa shi ba hasane ne to alhamdulillah dai mu ba wai inkari muke cewa daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan manqaba ce da daraja a gare shi wanda kuma yi hubatu fiha za a iya masa wato abu ne da za ka yi masa gifta ka ji ina ma dai da a ce kai ne amma duk da haka aikin mutum shi ake dubawa bayan an kalli nasabarsa in musulmi ne abin da ake sa rai shine duk wanda ya fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi abin da ya dace da sunnar manzon sa to amma koda daga gidan manzon Allah mutum ya fito in dai ya zan aikin sa ya sha bamban da aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ba za a saurare shi ba rayuwarsa an ce ya shahara da neman ilimi musamman na fiqhu da kuma alqur'ani da kuma sufanci ya yi ƙaura daga garin da yake zuwa fas garin fas da yake a morocco wanda nan ya zauna ya kuma yi karatu a wajen malamai da yawa har ya ƙware wanda har ya kai yanayin da zai iya wallafa littattafai sun ce yana da sifofi wanda tun yana yaro ana gane cewa kamar zai yi abin kirki bayan girmansa ya sa macin a lokacin yake da mabiya da wanda suke yake birge su wani malami mai littafin a ashajaratun nuraniyar zakiya ana kiransa muhammad makhluf yake fada a cikin juz'i na biyu shafi goma a bugun maktabatar saƙafa addiniya ɗab'a ta farko yake cewa al الحسني الفقيه الإمام islam الإسلام عالم الأعلام yace babban malami sharifi wanda ake danganta shi da gidan alhassan Ibnu ali allah ya ƙara da a gare su imami shehin musulunci alamul a'lam malamin malamai al'alimu a shekul kamil malami kuma shehi cikakke al'arifu billahi masanin Allah alwasil wanda yake sadar da mutane zuwa ga Allah ko mai saduwa zuwa ga Allah sahibul karamatil kathira wanda yake da karamomi da yawa wal manaqibish shahira da kuma darajoji shahararru akhadha an a'immati an a'immati ilmi zahiri wal batin yayi ilimi a wajen malamai na shari'a da na haƙiƙa wantafa'a bihim ya kuma amfana da su wa anhu akhadha khalaiqu la yusawna kathira dan haka shi ma aka samu malamai da yawa da suka ɗebi karatu a wajen sa da yawa wannan mai ashajaratul nuraniya ya faɗi wannan magana sannan kuma magana ta zo a cikin إظهار الكمال في تميم مناقب سبعة الرجال na Abbas ibnu Ibrahim السملالي wanda shi ma ba ɗariƙe ne kuma ɗan ƙabilar shi muhammad ibn suleiman al-jazuri akwai mai littafin ko masu taƙiƙin littafin a muƙaddimar littafin wanda a farko abinda suka ce lalle kai ba ɗan gida bane jibiyan da kai sa'ai ga yadda ake ba kai gardantaka ba ne ka saba da abinda suka ce kala shekul imamul waliyu ku ji inda suka sifanta shi ba shehin malami imami al alƙutubu shahir wanda yake wali shahararre ba wani mai bugun bugun na misira ba wanda ya zo da shi sai mutum ɗaya da suka tashi a wajen danganta shi littafin zuwa gare shi ko kuma faɗa sunansa sai aka ce ƙala shekul imamul waliyul ƙutubu shahiru wa ƙutubu da'iratul muhaqqiqina wa sayyidul arifina sahibul karamatil bahirati wal asraril batinati as-sayyid abu abdullahi muhammad ibnu sulaiman jazuri ash-shaykh suka ce dattijo malami al الشيخ الإمام الولي ولي هو القطب أنت القطب وتدرجة daga cikin darajojin da sufaye suke riya cewa akan samu mutanen da suke kai wannan matsayin wanda za su iya suke rike da duniya dole akan samu wani kudubi a can a samu wani kudubi a nan wanda sun ba da su da duka abin da zai faru sai ya faru kamar mataimakan Allah ne dai in ka fassara a aƙida ta sufanci wanda kuma wannan kuskure ne a aqidar mu ta ahlus sunnati wal jamaa ba wanda ya isa ya taimaka wa Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad su ba ta suke cewa suna taimaka wa Allah ba amma aka fassara maka aikin su sai ga kaman to su suke kula da kaman yanzu shugaban kasa ta'ala Allahu amma yaqulun walillahi almasal ala shugaban kasa ai rauni ne yasa yake da ministoci yasa yake da daraktoci yasa yake da farm set farm set amma Allah shi kadai yake juya al'amuransa baya bukatar sai wani kudubi a dama a hagu a gabas da yamma ya tsare masa to shi kudubi ne ya kai marhala ta kudubi kuma ya kai marhala ta wali ash-shahir wa qutub da'iratil muhaqqiqin sa'annan kuma idan aka je cikin sahu na malamai masana haƙiƙa ɗan haƙiƙa ba shi ma ba haƙiƙe ne ɗan haƙiƙa ko kuma a cikinsu ma shi ma ubangida ne mai dawa ne a cikin ɗan haƙiƙa kutubu da'iratul muhaqqiqin wa sayyidil arifin kuma shugaba ne a cikin masana sahibul karamatil zahirat wanda ya bayyana da karamomi bayyanannu wal asrar da kuma wasu asraru batinat oyayyu so sannan sai aka ce a sayyid abu abdullahi muhammad ibn sulaiman al yanzu mun yi taƙiƙin sunansa ya yi karatu a wajen malamai na garinsa da kuma malaman da suke kewayensa wanda mai tarjama sai ce kasar da jazuli madinata fas da talabin Ilm ya je garin fas domin neman ilimi fa nazala bi madinati safarin ya sauka a garin safarin wa kana ya'ishu hayata uzlatin wa ta'ammul yawanci rayuwarsa shi kada yake rayuwa yana tintintini iz lam yakun yudkhalu yudkhilu ahadan ila ghurfatihi tunda baya barin kowa ya shigo dakin allati kana yakhlu fiha bi nafsi inda yake yin halwa bada ma naqasha ala juzraniha kalimat in ka shiga ɗakin nasa ya yi diroyin ya zana wasu kalmomi a ciki ya sa almaut almaut ya rubuta mutuwa wa za mazharun min mazahiri adamil istiqrar wal basu an shaykhin murabbin yumkin suluk ala ala yadayhi lidhalika qurra al-jazuli to daga baya kuma sai ya gabe wannan ba wa yanayi ne da ya kamata ya tabbata a kai ba don haka ya tashi ya tafi neman malamin da zai yi masa tarbiyya sai da ya tarbiyya lidhalika turra jazuli lissafar ila almashriq lil ittisal bil ulama wa shuyukh murabbin da haka sai gabas domin neman malamai wa tahaddad ruwayat tuhaddid riwayat al mudda qadaha fi siyahatihi bi sab'i sanawat ruwayoyi suna nuna ya shekara bakwai a gabas ba fa fiha mudun al hijaz wanda a can ya je maka da madina wa misr wa madinatul kudus ya je misira ya je kudus wa akhadha bil azhar an abdul aziz al ajami kuma ya je a masar a masallacin azhar kusan jami'a ce a da a masallaci take wato a wajen wani malami da ya kiransa al ajami wa yabdu annahu lam ya'thur ala dallatihi ma jawlati tare da tsawon lokaci amma bai samu malamin da zai tarbiya a hannunsa ba wa tanawwu ziyara ziyaratihi tare da yawan guraren da ya je ziyara fa'ada ilal maghribi wa halla bi fas min jabi sai sake dawowa dai marokko ya kuma zama a garin fas wa in kana al'amru qad ikhtalafa ala ba'd masadir ko da yake dai wasu malaman da suka yi rubutu akan tarjamar sa a littattafan haka dai sun dan samu rudani wajen haddade hakikanin abin da ya faru falam tumayyiz baina rihlatihi al-ilmiyya al-ula wa hadhihi as thaniya ila fas ba a bambanta tsakanin tafiyarsa ta farko da zuwan fas na biyu iltaqa bil imam zaruq ya anan ya haɗu da wani malami ya kiransa zaruf alladhi arshadahu ila shaykh murabbi wanda shine ya kai shi wajen malamin da ya masa tarbiyya wal mu'in ala suluki tare wanda ya taimaka masa ya bi dariƙa ta shazaliya shine abu abdullahi muhammad amghar as-saghir a wani gari da ake kiransa tit wannan magana ta zo a cikin littafin izharul kamal fi tamim manaqib sab'ati ar-rijal na abbas ibn ibrahim at-samlali at-ta'aruji yana da ɗalibai da suka yi karatu a wajensa daga cikinsu akwai al'arif billah al-qutub abu abdullahi muhammad bin isa al-mikinasi haka suke ce mai wani masanin allah wali ne shi ma wai da kuma abul abbas ahmad ibn sa'id abul abbas ahmad ibn sa'id da kuma dan uwansa Muhammad ibn Sa'id dan uwan shi wannan bawan Allah ya zo a cikin shajaratun nur zakiya na Muhammad Makhluq amma bayan yana da ɗalibai da yawa ya yi abubuwa da ya bari na tarihi wanda a cikinsu akwai kamar yadda ke cikin izharul kamal na shi abbas ibn ibrahim ɗin yake cewa zukira annahu jama'a kitabahu da la'ilil khairat min kutubi khazanatin jami'a min kutubi khazanati jami'atil qarawiyyin bi fas an ce ya wallafa littafin sanad da la'ilil khairat a cikin wata maktaba ta maktabatu jami'at jami'atul qarawiyin farkon masallaci jami'a da aka fara yi kenan a duniya wa qasada radiyallahu anhu fihi ko wa qasada qasada fihi kama qala a sheikh muhammad al-arabi ibn sayyidi yusuf al fima fi ma wajadtu bi khatihi in al-abbas yake cewa jama'a al-marwi min al-fadhi ya bibi abubuwan da aka rawaito na lafuzin salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa an ghairihi min fudala'i ummatihi da kuma salatan da aka da gaisuwa da aka yi wa wasu cikin manya-manyan al'umma ta manzo Allah sallama wa liktida'i bihim wa tabarruki bi atba'ihim wa zalika kulluhu li husni niyyati radiyallahu anhu wa yadhkaru anna to sai kuma ya faɗi sababin da yasa ya wallafa dalailin zamu faɗi dalilin wallafa shi daga cikin littattafansa akwai aqidatul jazuli akwai kitabuz zuhud akwai kalamu sheikh al-jazuli akwai al-hizbul kabir akwai hizbul falah ko kuma al-hizbul saghir wanda gaskiya duka lokaci bai sa na bincike su in gan su hakikanin abin da yake cikin su ba ya rasu kamar yadda suka ce ya rasu a daidai lokacin da yana sallah ya yi sujadar raka a farko a sallah asuba a ranar laraba a watan zulki'ida shekara ta 870 sanata تسعة وستين takwas da sittin da tara wasu kuma sun ce da saba'in wa dufina li salatu zuhur min dalika al-yawm bi wasti al-masjid alladhi kana assasahu hunalik aka binne shi a nan inda ya wallafa inda masallacin da shi yayi shi ya gina shi wasu kuma sun ce kamar yadda ya zo a cikin izharul kamal ya nakalto daga sheikh ahmad baba a cikin nailul iftihaj yace mata masmuman dafi wai aka sa masa ya mutu fi raka'atul ula min salati subh a raka'a farko a sallah asuba sadisa ashar rabi'in al-awwal ama 70 wa mi'a an ce kuma wai a shekara ta da saba'in ya ce wa qala shaykh zaruq innahu mata masmu'an fi salati subhi imma fi sajdati saniya min raka'ati al-ula aw fi sajdati al-ula min raka'ati thaniya ama 70 wa 800 to sai littafin sunan littafin dala'ilul khairat wa shawarikul anwar fi zikir salati ala nabiyil Musa, me yake tabbatar mana da haka shi da kansa ya faɗa gashi na abin da yake cewa ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallama wa alhamdulillah alladhi hadana lil iman wal islam wa salatu wa ala nabiyhi ala muhammadin nabiyhi alladhi istanqadhana الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وصحبه البرة الكرام وبعد سيتي باين هكا bayan ya yi salati sai ce falgaradu fi hadal kitab manufar da ta samu ka wallafa wannan littafi abinda isa zikiru salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam za mu kawo salatai ne da annabi wa fadailuha kuma za mu faɗi falalar salati yace amma nazkuruha mahzufatal asani kakku zace za mu kawo isnadi za mu shafa isnadin wannan manhajinsa kenan ko da hadisi ne ya kawo maka a ka'ida ba zai kawo maka isnadi ba inda ya yi idan haja idan tazama bi hadha manhaj amma sai ya faɗi da ya ce liyashula hibbaha ala liyas hula hibbaha domin haddata yi sauƙi ga mai karantawa shi so yake a haddace wa min min ahammil muhimmat ya ce wannan littafi yana ɗaya daga cikin abubuwa masu mahimmanci amma ba ga kowa ba wai liman yuridul qurba min rabbil arbab ga wanda yake son kusanci ga ubangiji wasan maitubi bi kitabi da khairat yace sai na sa masa suna da la'ilil khairat wa shawarikil anwar fi zikir salati ala nabi muktar dala'il jam'u dalil الدليل كما wa huwa وهو مضاف والخيرات مضاف إليه ai haza dalailul khairat da khabarul in mahzuz wannan littafi dalailu wato dalilai na alheri ko na alherai wa shawariqul anwar da kuma tartsatsi tartsatsi na ce na haske wanda yake ambatan salatai ga annabi sallallahu alaihi wasallama zababbe yace yayi haka ne iftigha'an limardatillahi ta'ala yana neman Allah ya yarda da shi wa muhabbatan fi rasulihil karimi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma da tsananin shauki da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi almas'ulu an yaj'al li sunnatihi min at-tabi'ina wa li dhatihi al-kamilati min al-muhibbin fa innahu ala dhalika qadir la ilaha ghayru wala wala wala khayra illa khayru illa khayra وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم to wannan kun ga shi kansa ya tabbatar da sunan littafin sannan kuma ya rera wasu baituka na waka a ciki yake cewa wa idza ra'aita an-nafsa minka tahakkamat wa gharat ka fi ladha ash-shahawati fasrif hawaha bi salati muwadiban la siyama bi dalail al-khairati kaga nan ma ya kira shi da suna dalail al-khairat to me yasa ya wallafa littafin to a sun ambaci sababin yawancin wanda suka yi tarjama a kansa ko wanda suka yi ta hakikin littafin wajen ɗan bayanin tarjama su za ga sun faɗa maka dalili suka ce kamar yadda yake a nan a cikin izharul kamal yake cewa ويذكر أن sababa جمعه له sha shahada minin ra'atin bifas amran azima abin da yasa ya wallafa dala'ilu saboda wai ya ga wani al'amari mai girma a garin fas min kharqil adat yadda ya ga wata mata ta yi wani abu na karama yadda abin ya faru kuma da zurfi shine wata rana tafiya ta kama shi yana ta neman ruwa ya rasa ga kuma rijiya amma ba ba abin da zai ɗauku janyo ruwan ya buga ya buga ya buga sai wata mata ta zo sai ta ce kai ne wanda ake ta yaban ka nan ake ta zubuta ka ake ziga ka sai ya ce eh sai ta ce amma kuma ka rasa yadda za ka yi ka sha ruwa kuma ka gashi kana neman ruwa sai ce to ya zan yi kawai tana zuwa sai ta yi tofi a cikin rijiyar kawai sai ga ruwa ya dinga bulbulowa ya dinga ya sha yi amfani da ruwan sai ya ce ke kuwa bima balakti haza ya aka yi kika kai wannan matsayi sai ta ce masa bis salati ala nabi muhammadin sassama salati na riƙa kawai da annabi to don haka sai ce shi kuma ya yi azama akan cewa lallai sai ya wallafa sai ya riki salati kuma ya wallafa littafi na salati so wannan in sahha in sahha a ko da yake mu ji mulahaza amma akan littafin amma wani zai iya yin tambaya ce to wai dan me yasa mu mu tsanar salatin ne ba ma so yi tunda kaga ai ba kafin ma a ce maka dalailul khairat sai kaji an ce maka salati ya ban arkana da kazo da salati ne wai an aka ce salati to ana nufin littafin dalailul khairat wanda kuma gashi an gididdiba shi ma dan a yi saukin yin takararsa kuma duka abin da ake wa qur'ani haka aka yi masa hadda harji fa kun san dai harji irin namu na gardawa ko so to shi ma duka an rubuce shi an masa harji yadda za ka ga alaran ma ta kwashe kafa yana tilawa ta qur'ani to haka za ka ga shi ma makarancin dala'ilu shi ma za ka ga ya naɗa kafa yana yi sa'annan kuma ya yi littafin nasa bayan muƙaddima da buɗe shi da sunayen Allah al-asma'ul layil fusna ya kawo sunaye da sifofi na manzan Allah sassa duk za bayani a kai insha Allah sannan kuma bayan ya yi bayanin falala ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin fasali guda fasulun ko fi fasul salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko sannan kuma sai ya raba shi zuwa izufuffuka adadin kwanakin mako wanda kowace kowace kowane kowane kwana akwai irin salatin da ake masa ala sabilin misal bayan addu'a ta farko kasalin fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine izifi na farko ana karanta shi ranar litinin ko to da ya tafi ya tafi ya tafi sai Allahumma Allahumma ja'alni mimman lazima millata nabiyyika shi ma kuma aka tafi akwai akwai sumuni akwai rubi'i rubi'in sa na farko Allahumma dahiyal madahuwati ana so ka kwana anan ka tashi sannan kuma daga Allahumma dahiyal madahuwati sai sai kuma Allahumma inni amantu inni amantu bi Muhammadin sallallahu wa lam arahu fala tahrimni fil jinani ru'yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi haka dai har ya kai karshe ya tike da Allahumma sahib sallallahu alaihi sahibul husni wal jamali wal bahjati wal kamali sai kuma a karshe ya rufe da wato wata bakan damiya shigen addu'a addu'a haka wacce yake cewa ya zalmanni ya zalmanni ake ce wata ko ina masu da la'ilin ne ba sa nan ne ni na dan kwambi rabona da shi tun da muka ga salati muka ga yadda suna ta zo da salati sai muka watsar da wani sa'annan shi wanda ya wallafa littafin ya yi kira zuwa ga mutane akan lallai su riƙe littafin har ma a ciki ya nuna cewa tafarki ne na tsira kamar yadda muka faɗa ya kawo a wakar ya ce idan ka ga rayuwarka tana yi maka gaban kanta kuma ta tawaye gari tana kura ka zuwa ga halaka ta sha'awa to ka karkatar da akalar santa zuwa ga salati kana mai dukufa musamman ka riƙi da la'ilil khairati ya ce kuma karki da la'il khairati ka yi riko da shi kuma ka lazimci karanta shi in dai ka lazimci karanta shi za ka samu abin da kake nema ko wa idza ra'aita an-nafsa minka tahakkamat wa ghadat taquduka fi ladha ash-shahawati fasrif hawaha bis-salati muwadhiban la siyama bi dalail al-khairati bi dalail al-khairati kun mutamassikan walzam qira'ataha tanal ma tabtaghi haka yace wa shawarikul anwar la'ihatun biha yace in ka ma kalle shi za ga tartsatsin haske na walƙowa cikin dalailin fattarku minka laha akhi la yanbaghi kada ka bar dalail ya kai dan uwana bai kamata ka bar dalail khairat ba to da kansa ya kira zuwa ga cewa a dinga karanta shi ainihin littafin idan za ka yi naƙadi a bisa ƙa'ida ta manhaji na ilimi yana da kyau idan akwai abu mai kyau na alheri a cikin abu ka fito da shi sa'annan kuma ko mahaifinka ne ya wallafa abu abu ɗaya ne ba a cin gyaransa shine littafin Allah da kuma magana da ta tabbata annabi ya faɗe ta sallallahu alaihi wasallama duka abin da ya fito daga wajen Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to karɓar ta ake yi ba ka tunanin waya aka yi sai dai kai mahaukaci ne bayan nan sai abin da ake mutunta shi wanda kusan abin da aka fi sa rai cewa daidai ne da wahala ka samu kuskure shine maganganun sahabbai da waɗanda suke kusa da su amma har sahabbai zuwa ga zamanin nan ba wai da sun faɗi magana kawai a rufe ido a karɓa ba a sai an gwara da maganar Allah da manzon Allah in sun yi daidai shi kenan in ba su daidai ba kuma dole a yi musu naɗani to wannan shine muntalaq dinmu na farko na cewa littafin dalailu littafi ne da ya shahara a musamman mu a nan inda muke rayuwa ya shaharar da shahararsa ta huce misali har ma wasu suna fifita shi akan alkur'ani wannan na faɗa kuma ranar gobe alkiyama Allah zai tsare tsai da ni ya tambaye ni ni na ga waɗanda suka fifita da la'ila akan qur'ani ni na gansu da ido saboda haka ba labari an ga ba ba aka ce mun eh, ya kamata a yi magana akan dala'il saboda kaza ba ni na gani da kaina saboda mutum ne izo yake cewa shi alkur'ani matsalarsa bai na matsalarsa sai kana da tsarki za ka karanta shi ku daɗin dala'il ko ba ka da tsarki za ka karanta abin da yake so in nuna falalar da lailu akan Kur'ani. sannan ya ce kuma bugu da ƙari shi qur'ani in ka karanta dariya ba za a baka lada ba shi kwa da la'ilu ko dariya ka karanta sai Allah ya baka lada bayan kuwa mun san cewa in ka ɗauki abin da ya inganta na hadisai wanda dama kuma kafin da La'il sun zo a cikin sayul bukhari da sayin musulun irin suka fiye su salatu ala nabi din in ka ɗauke har da hadisin karya a ciki har da hadisin karya ko ku yarda ba ai za mu zo kuna so ma duka har har batun isnadin sai a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام لوكتن منا كراتن دلائل سينزون كرنتا سينتي قال رسول الله استغفر الله قال رسول الله صلى الله من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من أعتق رقبة من ولد سيدنا إسماعيل سيتي آه ونمالمي أولا يبتكى من سوايتي وذاك من ولد سيدنا إسماعيل sai na ga al'amarin garib sai ce ai manzan Allah ne ya faɗa ko manzan Allah ba zai ce da annabi Ismail sayyidina ba mana su sun an jazaman cewa annabi ya faɗi wannan magana kuma ƙarya ne annabi bai faɗa kai daga ji ma cikin ƙa'idojin da malamai suka bamu na hadisi maudu'i akwai ƙa'idojin awo na zahiri cewa idan dai ka ga wani aiki na alheri kaɗan ka ji kuma an tanadar masa waɗansu irin ladaddakin da manyan ayyukan addini ma ba a ce suna da wannan ladan ba to ka sani hadisin ƙarya ne to an ce wanda ya karanta wannan hadisin su ɗaya shi ma za a zo a ƙarshe a ce maka ranar juma'a kawai in kai ranar asabar a banza in kai ranar lahadi a banza ranar litinin a banza talata laraba alhamis sai ranar juma'a kawai wanda ya karanta shi sau ɗaya allah zai ba shi ladan hajji cikakkiya da kuma ladan wanda ya yanta wuya cikin 'ya'yan annabi isma'il fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan salatin da ya so dai sai Allah ya ce da mala'iku ya mala'ikati ya ku mala'ikuna hadha abdun min ibadi aksar salata ala habibi muhammadin wannan bawa na ne cikin bayina ya yi salati mai tarin yawa ga annabi sai wai Allah ya ce da mala'ikunsa sai ka ce ranar arfa fa wa izzati na rantse da izzata buwayata wa majadi na rantse da girma na wa wujudi na rantse da samuwata wartifa'i na rantse da ɗaukaka ta na bi kulli harfin salla qasaran fil janna wallahi inji Allah wai fa kun ga hadisi kudisi ne ma maza kudisi kenan duka harafi daya sai an gina masa gida a aljanna da wannan harafin to ba gwanda in yi salatin ban yi sallah ba ba shi kenan ba bi kulli harfin salla qasaran fil janna wala ya'tiyanni yawm al qiyamati tahta liwa al kuma wallahi mutumin nan zai zo min ran alkiyama qiyama karkashin tutar Allah liwa da za a ba manzon Allah sallallahu nuru wajihi kal qamari lailatul badari. haskensa in ka gan shi kal kamari kai ka ce wata lailatul badari ko lailatul badari ranar cika haskensa sannan bugu da ƙari ma wa kaffuhu fi kaffi habibi muhammadin kuma za su shiga aljanna ka fada ga fadan sana gogar ka fadan manzon Allah to ina su sai na Abubakar a lokacin <laughs> ina su sai na Umar ina suna na Fatima ina su alhasan ina su alhusain ina su Mus'ab ibn Umayr ina su Talha ina su Az-Zubair su duk su san wannan salatin ba kuma bayan zauna in ta ta yi ban daina komai ina da kuɗi in ƙiza kama tun daga aljanna dole sai na shiga ka san shari'a ma ba za ta yadda da wannan amma sai aka ce ha zaliman ƙala ha fi kulli yawmi juma'a amma fa in kai ran juma'a ne lahu hadha al-fadlu wallahu zu fadlin azim wa fi riwayatin ukhra so kuma ba san me fi riwayatin ukhra din ba ba kawo ba an fahimci wannan ko to kaga dole ne sai an yi bayani akan irin abubuwan da su dace ba da ke cikin littafin na in kuma akwai wani abu da ya dace mu ko muna da matsala yanzu sai ka samu wani ahalis sunna wanda shi bai taba daukar littafin ba bai ma san mace ne ko namiji ba wani ya ce ai wata littafi wani da la'ila kana da ba da ita ko ban da shi to amma kuma in ya tashi kila wani ma sai ya zagi littafin kuma a ciki akwai abin da ya inganta wanda ka kuskure ne wala ta ma laisa laka bihi ilmi a ƙarshe kuma sai mu game malamai suka faɗa umuman malaman ahalin suna game da littafin amma manyan sabubban da suka sa za magana akan wannan littafi kada a zaci wai ba ma son salati ga annabi sallallahu alaihi sallama hasali ma mu ne muke son salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu ne muke karanta hadisai kowane majalisi namu kaje ko fiqihu ne sai ga da hadisai muka dogara gashi dai muna da mata mutum ɗinmu na malikiya muna da komai ko mun gamsu da su kuma in aka koma aka bijiddigi ma hasali ma mu ne ma manyan malaman nan duka namu ne to amma duk da haka mu dai hadisi saboda abin da muka ji imamu shafi Allah ji kansa yana faɗa cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alhadith wa ilmu alfiqh fi ad-din alilmu ma kana fi qala haddathana wa ma siwahu wasawisu ash-shayatin العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس nasbuka lil-khilaf fasahatan fasahatan bayna ar بين wa ra'yi kulli faqih to mu mun gamsu da mu ne ma asalin salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama a ra'ayinmu salati ga annabi sallallahu alaihi sallama na ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji da ake kusantar ubangiji da su a'azamil qurbat bisa umarnin Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amma duk da haka ba mu yadda wani ya zo gwada mana yadda za mu yi salati ba bayan ga manzon Allah ya yi ga kuma sahabbansa sun yi masa salati saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaman da ke cikin hadisi Abu Hurairah da Abdullahi dan Mas'ud inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri mudasatuha kuma manzo Allah a cikin hadisin al-Irbad ibn Sariyata wanda ashabu sunan suka rawaito illa nasa'i alaikum bi sunnati wa sunnatil to da haka in dai abu ya tabbata a wayancan alqurunul mufaddala din ba mu da matsala da su haka zalika duk abin da ya tabbata ya zama daidai ne a cikin dala'ilu ba dala'ilu ba kowane littafi ne kamar addu'a wacce take babu saƙo a cikinta Allahumma ja'alni mimman lazima millata nabiyyika Muhammadin sassa wa azzama hurmatahu wa hafiza ahadahu wa zimmatahu wa wafa zumratahu wa lam yukhalif sabilahu wa sunnatahu Allahumma inni as'aluka listimsaka bi sunnati wa a'udhu bika min al-inhirafi amma ja'a bi wannan na'khudhuhu bil bin nawajid saboda haka ba ma inkarin duka wani abu mai kyau wanda ya inganta faɗanmu shine duka da abin da duka ya zama bid'a wannan shine batu na farko batu na biyu shagalar da mutane suka yi da wannan littafin shagala ce bila da'i domin in dai har salati kake so ga annabi sallallahu alaihi to akwai littattafai marasa matsala wanda insha Allah kuma yau da gobe duka zamu za mu zo gwargwado dai mu sanar da wasu daga su wasu ma kuma za mu karanta su wanda ba su da matsala me yasa ba za mu shagala da su ba wajen jin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali littafin jala'ul afham ko jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam na al imam al allama muhammad ibn abi bakr ibn al qayyim al jawzi allah ya da rahama wanda littafi ne da shi ibn al-qayyim ya wallafa shi akan salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan ga littafin alƙaulul badi fi salati ala al-habibi shafi na al-imam al-hafiz sakhawi ina yake ba za mu ɗauko shi mu bashi muhimmanci ba sa'annan kuma ina kitabu fadlu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam na al-imam Isma'il ibn Ishaq al-Qadi da sauran littattafai wannan banda kuma abubuwan da ya zo na salati da falalar salati a cikin asayihul bukhari da sahihu muslim da sunan abi dawud da sunani at-tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ibn majah da musnad al-imam ahmad ibn hanbal da musnad abi ya'la al-musli da musnad al-bazzar da mu'jam at-tabarani al-kabir da al-awsat da as-saghir da ibn kathir a cikin tafsirinsa na suratul ahzab wanda kusan ta'alifi yayi maka akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka alkal imam suyuti a cikin ad-durr al-mansur fi tafsir lil ma'thur a karkashin ayar ahzab saka zalika imam an-nawawi a cikin al-azkar haka al-hafiz al-munziri a cikin at-targhib at tarhib to dan haka in dai magana ce ta salati ai ba littafin dalailu ne kadai ba wayancan ma ga shi nan duk sun zo kuma su wayancan mafi yawan abin da ke cikin su daidai ne wasu ma gaba ɗaya komai a ciki daidai ne to don haka mu mun shagala da su shi yasa muka ce ba dole sai mun shagala wani ya zo ya same ni malam ce na tun da ka daina zuwa yawon da la'ilu to ko sai ka ga sai ka gani a rayuwa ka na ce tun yanzu mako na fara gani eh ai za ka gani ne yanzu ma baka bana ce to ina fatan Allah ya ci gaba da buɗa ni domin kai yanzu da kake zuwa har yanzu kana ta ka je a baka shinkafa ka in ba ka shinkafa ba za ka ƙara koma to saboda wasu abin ya tafi junun ya zama hauka hauka duka kuma wani abu da ake wa ƙur'ani saboda competition sai an wadala makarantar da ake saukar ƙur'ani a yi zayyana a yi komai to yanzu makarantun da la'ilma ana yi yadda za ka zauna ka rera ƙur'ani haka za a samu da su zo su rera da la'ilu shi ma to shi sa ya zama wajibi a yi bayanin haƙiƙanin gaskiya gaba da abin da ya shafi littafin abu na uku shi wannan littafi akwai lafuzza na guluwi da suka zo da yawa gashi manzon Allah sa ubangiji subhanahu ta'ala ya hane mu da yin guluwi ya ba mu labari game da ahlul kitabi abin da yake musu yace ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al kada ku yi guluwi ku wuce gona da iri mun kuma manzon Allah sallama cikin hadisin sayyidina Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa la taquruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa haka zalika yazo a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sai ce halakal mutanatti'una masu wuce gona da iri sun halaka halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una manzo Allah sama ya maimaita hasso uku haka a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda imamu ahmad da imamu nasa'i da ibnu maja suka rawaito annan sama ce iyakun wal a hirɗinku da huce gona da fa inna ma ahlaka man kana qabla kumul gulu domin abin da ya halakar da mutanen da suka huce kenan to anan za ku ji inda za mu faɗi irin inda aka yi guluwi a cikin wannan littafi za mu faɗakar saboda nasiha lillahi wa rasulihi sa'annan akwai mutanen da sun dogara da dala'in sun fake da guzuma kenan to amma sai suka manta cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ikhtalafal ulama hal huwa wajib amla shin wajibi ne salati ga annabi sama ko kuma sunna ne to alƙaunin rajih shine wajibi ne yin salati ga annabi sama walau marratan fil'um dole mutum a rayuwarsa ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama imtisalan li amrillahi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da mutum zai mutu bai taba salati ga annabi ba to yayi laifi ya bar wani wajibi da Allah ya dora masa an gane to amma sai suka saɓani ci gaba da yi kuma fa bayan nan kamar an aka ambaci manzon Allah sallama da wasu wurare to anan rajin raji shine sunna ce mai karfi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam to amma ba karamin marowaci ba ne mai tauyayyen imani mutumin da zai kwana yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma salati ga annabi mu a sunna ba wai sai ranar juma'a da daddare ko ran alhamis ko sai an yi haihuwa za a yi kwana ana yi ba suna nan ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rama ya kawo a cikin jilawul afham za mu karanta jilawul afham bayan mun gama wannan kafin mu shiga da la'ilin nubuwa insha Allah domin ya zanto mun dinke da falalar salati ga annabi sallallahu alaihi to a cikin jilawul afham ya kawo wurare da suka zama wajibi a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko kuma wuraren da shari'a ta ayyana daga ciki misali ko ina ma rayuwarka ta zama kullum kana salati ga annabi amma akwai wuraren da aka faɗa wanda bai kamata a matsayinka na musulmi ka wuce wajen ba kai salati ba na ɗaya a wato in ka gama tahiya tahiya ta biyu na farko na biyu tahiya ta farko amma akwai sabani wanda a karatun muwadda mun kama ganganin malamai rajin shi shine a tahiya ta farko gaggautawa ake yi ko sannan a wuri na uku lokacin alƙunutu a ƙarshen alƙunutu a tahiya ta hudu a abin waje na hudu lokacin kabbara ta biyu a sallar jana'iza sannan wuri na biyar lokacin da mutum ya yi hudubar juma'a ko idi mu da suka koya mana huduba lokacin da muke kwas a makka na huduba idan ka zo practicing ka zo practicing ka zo ka cika sharɗan kuɗuba da komai ka kera kuɗuba ɗan taƙaitaccen lokaci za a baka don a gwada a ga za ka iya wata ranka irtijali wata ranka riƙe takarda ba abin da yake wa mutum maki irin ya gama kudu ba bai salati ga annabi ba kuma abin mawaki wallahi a cikin mu masu da'awar sufancin wasu su ne suke manta salatin ga manzon Allah sai mutum ya zo ya kawo waƙoƙi ya kawo maganganun malamai ya gama kuma ya gama ya ce kumu ila salatikum yarhamukumullah ya manta bai salati ga annabi ba Wanka wajibi ne malamai ma suna ganin kudu ba ta zama ba kudu ba bata cika kudu ba in aka gama ta ba a yi salati ga adam sama ba da kudu ba ta idi da ta juma'a sannan wuri na shida bayan ladanin ya gama kiran sallah wuri na bakwai lokacin da mutum zai addu'a mutum ya godiya ga Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuri na takwas lokacin da zaka shiga masallaci bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik da kuma lokacin da zaka fita daga masallaci ko bismillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma ighfir li waftah li abwaab fadlik sannan wuri na tara lokacin da zaka ka zo safa الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد شيء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيك أي salati ga annabi sanda ka je marwa ma haka wuri na goma lokacin da mutane suka haɗu in za su rabu kamar yadda akwai hadisi aka anan wuri na lokacin da kaji an duk sanda kaji an ambaci sunan manzo Allah wasallama wuri na goma sha biyu lokacin da dab da zaka shiga ka'aba in ka gama labbaik Allahumma labbaik labbaik la kana ƙara talbiya sai ka cike ta da salati ga annabi wasallama wuri na goma sha uku lokacin da zaka sunbanci hajar al-aswad wuri na goma sha hudu idan zaka fito daga kasuwa ko kuma idan an gayyace ka walima sa'annan wuri na goma sha biyar idan ka tashi da daddare irin farka wannan da ake ta dare wuri na sha shida idan ka gama sauka alkur'ani wuri na goma sha bakwai ranar juma'a kai ta yawan salati saboda hadisin eh, ibn aus ko sannan eh, wuri na goma sha takwas lokacin da aka gama karatu za a tashi wuri na goma sha tara lokacin da za ka gifta masallaci ko kaga masallaci wuri na ashirin lokacin da musiba ta same ka kai salati ga annabi sallallahu salama ko lokacin da ce neman gafara ga ubangiji kai salati ga annabi wuri na ɗaya lokacin da kaga za ka rubuta sunansa sai ka yi salati gare shi wuri na goma sha na ashirin da biyu lokacin da kake isar da ilimi zuwa ga mutane ko kuma kace musu wa'azi ko kace ba su tarihi ko labarai wuri na 23 lokacin da rana ta raba wuri na 24 lokacin da mutum ya yi zunubi ya yi laifi sai ya tuna Allah so in yana so ya tuba sai ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya kankare masa laifinsa wuri na 25 lokacin da talauci ko wata bukata ko tsoro ya dabaibaye mutum wuri na wato 26 lokacin da mutum ya je neman aure ko kuma lokacin da za a ɗaura aure dole a cikin hudu ba sai an yi wato sai an yi salati ga annabi sallama sa'annan wuri na 27 lokacin da mutum ya yi atishawa sai dai wannan akwai saɓani wajen tabbatar hadisin wuri na 27 da 28 bayan mutum ya idar da alwala wuri na 29 lokacin da zai shiga gida wuri na 30 lokacin da aka haɗu ana ambatan Allah wuri na 31 idan mutum ya manta abu yana so ya tuna duk da cewa shi ma hadisin bai inganta ba amma malamai suna cewa in dai kai din ka kana tuna to ka ci gaba da yi wuri na 32 lokacin da wata bukata ta bujirowa mutum wuri na 33 lokacin da mutum ya ji kunnansa kamar yana kara ko wani abu makamancin haka sai dai shi ma hadisin imam sahawi eh, ya raunana hadisin wuri na 34 eh, lokacin da mutum ya idar da sallah in ya gama azkar ɗinsa tun na talatin lokacin da mutum ya yanka in ya gama yanka shi ma hadisin an yi saɓani akan ingancinsa magana fi inganci bai inganta ba tun na talatin shida wato lokacin da mutum yana ko sallah kake in ka gifta ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar misali ka zo inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sai ka tsaya kai salati وآمنوا بما نزل على محمد سكتي صلى الله عليه وسلم سكتي وهو الحق من رب وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم سأنا ورينا ثلاثين دا بقي idan mutum ya ba da sadaka wurin na 38 lokacin da za a kwanta bacci a cikin azkar ɗinka wurin na 39 lokacin da za ka yi kowace irin magana ma mai mahimmanci manzala sama in ya tashi yana yin kuɗuba ta buɗe magana wuri na 40 lokacin da ake sallar idi a lokacin sallar idi ko kaga wannan ya shagalar da mu koyaushe a cikin salati muke ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duka ahlus sunna zaka ga yana damuwa da wannan sannan a abu na biyar shi fa'ida ta biyar shi ne mun sani cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da falaloli da yawa falalolin da ba za su kirgu ba wannan insha Allah idan muka zo a jilawul afham za mu ji inda ibn al-qayyim Allah ya tsansa da rahama ya kawo batun falalolin salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Eh, to sai mu dakata a haka saboda kada mukaddimar ta yi mana tsayi amma muna da sauran abubuwan da ya kamata mu yi ka sati mai zuwa Allah da sai mu shiga cikin littafin yana da kyau in mutum yana da littafin ya zo da shi saboda ya zama wata wani sababi na wa'azi tunda wajibi ne haƙƙi ne gare ka kai ma idan ka ji to ka iyar da abin zuwa ga waɗanda ba su ji ba domin fa'idar ta zama ta yi ta zama amma da fata abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk